na shuhuda. na ba shi ‘ya'ya waɗanda suke tare da shi suna zuwa wuraren taro tare da shi ba sa rabuwa da shi don tafiya wani wuri saboda yawan dukiyarsa.